barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na faslin Sheikh Al-Albani lil usul daga wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Najeriya makarantar Mal Albani Zariya. a yau Juma'a 18 ga watan Muharram shekara ta 1443 bayan hijira daidai da 27 ga watan August shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 186 cikin jirgin darussa wanda muka musu lambobi na jeren giya a dama mun saba muna karatuka ne a littafai daban-daban a yau insha Allah za mu kasu daga littafin ulumul qur'anil karim na ad-doktor Nuruddin Aitir Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi yayin da yake cewa daga shafi na 60 inda yake cewa al-makki al-qur'anul makki min haythu al-mawdu' bayani akan qur'anin makka ta ta fuskar abinda ke cikin content din ayoyin laye da mai Allah subhanahu ta'ala yake bayani a ciki su waɗannan irin mawdu'at ne ayoyin makka suke tattaunawa fa min simatil qur'an al makki al bil mawdu'at al thaliya al asasiya yace daga cikin siffofin qur'ani saukan garin makka akwai ba da muhimmanci ga wato tattaunawa akan ababe masu zuwa abu na ɗaya. taqriru usul al-aqaid al-imaniyya tabbatar da aqidoji na musulunci bi da'awati al-khalqi ila tauhidillahi ta'ala ta hanyar kiran bayi zuwa ga su ta Allah wa ifradihi bil ibada su bautawa Allah shi kadai wal imani bil yawmil akhir su yi imani da ranar alkiyama sannan yace wa ma yattabi'u zalika min al-jazai wal jannati wan nari da abin da zai biyo bayan wannan na sakamako da shiga aljanna da shiga wuta Allah ka tsare mu daga wuta wa tabriru risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ayoyin suna tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu wa salamu alaihi war rusuli min qablihi da annabawan da suka gabace shi wal imani bil malaikati alaihi wassalam da kuma tabbatar da imani da mala'ikun Allah Allah ya kara musu aminci malam yace ta'ammal masalan suratul qasas al-makkiyata wa da'awataha li hadhihi al-usuli wanzur hadhihi al-ayati allati tad'u ila al-iman billahi ta'ala wa tauhidi ka kalla anatse ka koma ka ƙara karantawa ko ka saurari karatun suratul qasas da ke cikin ta na kira zuwa ga waɗannan asallai karanta irin waɗannan ayoyi ka kalli waɗannan ayoyin da ke cikin suratul fana Allah subhanahu wataala wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'linun wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah babu wannan wawun ne lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilayhi turja'un qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi biya'in afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah yace wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum Allah ubangijinka kuwa ya san ma tukinnu sudurum ai ma tahtabir bihi min sirrin abinda ke boye a cikin kira Allah ya sani wa ma yu'linun da abinda ake bayyana wa gurin Allah da tsaye wa huwa Allahu la ilaha illa shine Allah ubangiji wanda babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi wa la ilaha illa huwa lahul Allah shine ke da godiya fil ula a duniya zaka ga yasa wa fil wannan wawu kuskure na inji fil ula a duniya da kuma dayar wato lahira kenan ma'ana a duniya Allah ne tantance godiya haka ma a lahira walahul hukmu kuma shike da hukunci wa ilaihi turja'un kuma ga Allah naku kuma ga baki ɗayan ku kul kace da su ara'aytum ya kuke gani inda Allahu alaykumul layla sarmadan da Allah zai sanya muku dare ya zama sarmadan ai da'iman shine ma'anar sarmadan kamar yadda farafa yake fada a waka la'amruka ma amri alayya bi ghammatin nahari wala laili alayya bi daga suka sarmad sarmadu ba nan shi da'in abu ya ci gaba da wanzuwa sarmadan da'iman ila yawmil qiyamati har ranar alkiyama a ce babu wannan juyawan ikhtilaful laili wan nahar ya zama kawai dare ake wannan yana cikin dalili akan cewa dare yana riga rana a lissafanci da aka aka fara ambatan dare da alallahu alaikumul laila sarmada ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrul lahi ya'tikum bi diya'in wane ne Allah wane ne abin bauta daga cikin gumakan ku wanda ya wannanci Allah wanda zai muku da biya biya shine irin hakkin da rana take ci akwai nur shine irin hasken wata akwai biya'u irin haske rana wato haske wanda kuma yake da dumi kaga haka haske rana yake yi shi kuma nur shine haske wanda ba yi da dumi a tare da shi sai dai bai haskakawa kuma kamar yadda wancan yake haskakawa kamar hasken farin wata kuna abu makamancin haka in afala tasma'una shin ba kwaji ne alakar wato dare da ji mu kalli alaƙar dare da ji domin hasa ta ji ta fi amfani a dare fiye da hasa ta gani domin hata mai bacci hasa ta ji tana ci gaba da amfani na in kira shi zai ci na fata muna ganewa ƙul ara'aitum kuma ka ce musu ku kalla ku gani in ji Allahu alaikum nahara sarmadan da Allah zai juya kuma ya sanya muku wato wuni sarmadan shi ma da'iman ilamin kiyamata man ilahun ghairun lahi yatikum bilailin taskununa fi afala tubsir wane ne Allah da zai kawo muku wani daren taskununa fihi wanda za ku samu natsuwa a cikin sanan kuma sai aka ambaci abinda yana da gaske ababai muhimmai da mutane suke cikin dare shine a natsuwa din wato bacci ko yin wasu ayyuka wanda mutum zai yi sa a natse taskununa fihi yana nufin wato yana ishara zuwa ga dacewar dare da yin duk wasu abubuwa da kake so ka yi sa a natsi karatu ko rubutu ko tunani ko ibada dukkanin sun dace da yanayin dare fiye da dacewar wasu da yanayin rana ilailin taskununa fi afala tubsirun shin ba kwa gani ne ka ganin kuma ka ambaci albasu saboda rana a hasa ta albasuru tana kan gaba da sauran duka hawa wajen amfanin ta ga dan adam wa min rahmati ja'ala lakum al-laila wan nahara dan haka rahama Allah ce ya halitta muku dare da rana taskunu fihi dan ku natsa a cikin sa ku litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun kuma dan ku nemi wato falala ubangiji kuma dan ku gode wa Allah subhanahu ta'ala ubangijin wadannan ayoyi suna ishara zuwa ga girman al'amarin Allah da kira zuwa ga ainihin wato a bauta masa shi kadai da da din annabawansa wata ta'ammal hadhihi al-ayat al-khatima min surati ibrahima uh, ta'ridu min mashahid al-qiyamah yace kallon kuma wannan ayoyi da suke kashin suratul ibrahim wanda suke haska wani bangare daga cikin wato ababan da za su fara alkiyama fitowar da baya alkiyama waɗannan ayoyi suna ishara zuwa gare su faɗin Allah wala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula inna zuntiqam yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarrinina fil asfad tarabiluhum min qatiranin wa tabsha wujuhahum nar Allah yace litujza bi yadi Allah kullu nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab hadha balagun lin-nasi wa liyunzaru وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب Allah yake fala tahtabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula ka taɓa wai tsammanin Allah zai saba alkawarin da yayi wa annabawansa ba zai saba ba abin ya faɗa musu suka suka faɗa ma bayi na ni'ima idan an ba Allah da abin suka ja kunnan bayi akan shi na azaba idan an kangare Allah ba zai saba alkawari ba ba za a je kiyama Allah ya basu tukunyata ba a ga wani abu a kiyama sabanin abin da annabawa suka faɗa ba za a ga haka ba shine ma'anan ah, wala takiban Allah mukhlifa wa'adihi rusula inna Allah azizun zuntiqam lalle Allah mabuwayi ne kuma zuntiqam ma'abucin kamu ne shi yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi randa za a canza ƙasa ghayra hadhihi al-ard ba wannan ƙasar ba wasu malamai sun ce tagayyur din yana nufin tagayyuru awsafiha za a canza mata siffofi wasu kuma suka ce a taswiyatu akmamiha wajibaliha tuddai ne da duwatsu za a kwantar da su ta zama safsafan la tarajiya iwadar wala amta shine ma'anan tabdilu wasu kuma suka ce a kawo ta za a yi gabaki daya yau na tsaye sama'a ka tsaye sujilil kutub suka ce ai kasa ma wannan tabdil na nufin za a kauda ita ne a kawo wata sabuwa a aji wallahu alam duka dai wannan fasarorin akwai sagun malamai ma'anan tubaddalul ardu ghayra al ardi ay ghayra hadhihi al ard was samawati wa tubaddalu al samawati ghayra hadhihi al samawati wa baradu lillahi lahi wahid al qahhar dukkanin halittu za su fito tsaya gaba ga Allah al ibrazu kenan watar al-mujrimi na yau ma'idin ranan nan za ka ga masu laifi muƙarranina ai mashdudina an ɗaɗɗaure su an sa musu ankwa hannu da ƙafa fil asfad fil quyudi wal aglar Allah ta tsare mu sarabiluhum min qatsiranin wandunansu min qatsiranin na narkakkiyar azurfa ce azurfa ce narkakkiya za a narka a yi musu wanduna da shi kamar yadda ya ba a cikin hadisi da maza sallallahu alaihi yake cewa wata ke kukan mutuwa na'i annaihatu illam tatub qabla mautiha ulbita ya mata libasan min qatiranin za a sanya mata wando na narkakkiyar azurfa shine tuni atuni ah, ufrik alaihi qitra akan ce katsiran akan ce kuma qitran da kasra sannan dauri Allah ya ce za a yi musu wanduna na wuta Wata da wa tabsha wujuhahumun nar sannan kuma wuta ta lullube fuskarsu shine al-ghashiyar za ta lullube fuskokinsu gabaki daya li yajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat nan akwai ba'un da aka share yajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat ne asalinsa inna Allaha sari'ul hisab dan Allah ya saka wa kowace rai ga abin da ta aikata lalle Allah yana da saurin yin hisabi Allah yace hadha balagun linnas ai hadha alqawl ko hadha alquranu muballagun ila nas abin isarwa ne zuwa ga mutane ana so ka isar da sakon ne ga mutane waliyunzaru kuma a jakunan su ana karanta kuma waliyan ziru waliyan ziru kuma dan su shirya dan mutum ya zama a shirye wali yunzaru dan a jakunne ga masu karanta haka wali yanzaru dan su shirya dan annazar yana nufin shiryawa wali yunzaru dan a jakunnan su wali yalamu annama huwa ilahun wahid kuma su san cewa Allah fa guda ɗaya ne gyal wali yatazakkara ulul albab kuma dan masu hankali su shiga cikin tattayin su da ka rashin hankali ne na eh waliyan waliyun durubi go Eh, a musu gargadi da shi na'am wa yatma'innu qalbu imanan bil akhirati wa huwa yatafakkaru fi mithl hadhihi al-ayati min suratul qaf idan kana karanta irin wannan ayoyi sai ka ji zuciyarka na natsuwa da lahira misali har ila daga cikin ayoyin makka irin waɗannan ayoyi da ke cikin farkon sotu ah, da ke cikin sotu qaf fadan Allah subhanahu wa ta'ala afalam sama'i ila as kaifa fawqahum na banaynaha وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج Allah ya ce afalam yanzuru ila samai shin ba za su tsaya su kalli sama ba fawqahum ga tanan a saman su kaifa banainaha su tsaya su kalli yadda Allah ya gina ta mana babu abin tokai ko kwaya daya babu fila wa zayyanaha sannan muka yi mata kwalliya ma'ana zayyanaha bin nujum muka yi mata kwalliya da taurari Allah ya ce wa malaha min furuj kuma babu inda ya tsage al furuj ay ash-shuquq babu tsago ko kwaya daya wal arda madadnaha ita kuma ƙasa muka shimfida ta shine tamdi muka shimfida ta ga tanan iya ganinka wa alqaina fiha rawasiya sannan muka jajjefa ababan dauri duwatsu rawasi dogayen duwatsu wa ambatna fiha sannan muke tsurowa fiha ai min dakhilha min kulli zawjin daga cikin duk wani abu wani launi da wani sim shine zauj abubuwa masu kama da juna iri ɗaya guda biyu bahiyij ai jamilun wa hasanul manzar kaga itatuwa da tsirrai da shukoki da fulawoyi da yabanya duka tana baiwa dan adam sha'awa tana da abin ban sha'awa shine bahijin wanda yake da bahda yake da ban sha'awa Allah yake tabsiratan wannan mun yi shi ne abin ɗaukar izina da lura wa zikira da wa'azi da kulle abdin muni da duk ba wanda yake sai kuma zuwa ga Allah fitar tsiro da girmansa da mutuwarsa da sake fitowarsa inda mata zagayo ya mutu kullum yana fitowa yana mutuwa wani sai an shuka wani ya fito da kansa wannan kar ya ishi ya ishi bawa mai hankali ya wa'azantu Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak sannan muka saukar daga sama wani irin ruwa mai albarka duk da an san ruwan amma sai Allah ya kawo shi da kira duk ta'zim wani irin ruwa mai albarka mubarakan ai kasiral baraka mai yawan albarka fa ambatna bihi jannati sai muka tsirar da a fadamu gonaki da shi wa habbal hasid kuma a tsiran ya girma ya zama alhasid habbal hasid ma'anan shi asalin shi wa habban nabtul hasid tsiro wanda yake abin girbewa ya girma alhasid bi ma'ana almahsud kamar da ce katil bi ma'ana almaqtul eh wannan shi ne ake cewa idafatu shay'i ila nafsi danganta abu zuwa ga kansa kamar da za a ce misali ah, in aka ce ah, masjidul jami' masjidul jami irin habulul waridi haqqul yaqini duka asalin shi alhaqqu alyaqinu almasjidu aljami alhablu alwarid haka cire ma'arifan na farko sai zama idafa shi yake cewa idafatu shay'in ila nafsi kamar da misali asali a ce alfaslul awwal kamar zaka yi cewa faslul awwal wani lokaci zaka ji kananan yan arabiya suna musun wannan amma ya halatta idan musu shi idan su gashi a qur'ani akwai shi da yawa wa habbal hasi wan nakhla ai wa an wa anbat fa anbatna nakhla ke shine atafi ne wan nakhla da dabilai batiqati do dogai dama dabino dogo ne ai ko eh wannan shine asifatul lazima ko ba fada baka take wannan kala ba ta kace in ba yanzu da dan adam ya zake wajen adulterated din meta ba yake dabino dan kankani haka amma da man dabino dogo haka sai wannan kala ba ta kace laha tal'un suna da huda nabi wata kan wata wata kan wata shine nabi idan ya tashi fitowa zaka ga inda yake nonon sa din nan da yawa wani akan wani ishara zuwa ga albarkar ta kenan nabi rizqan lil ibadi Allah ya yi duka waɗannan ne don ya zama arziki ga bayi domin duk wanda ya noma yana samun arziki duk wanda ya ainihin girbe nomansa ya samu arziki na dukiya da abinci da sauransu to a yana yi baldatan maita kuma shi wancan ruwan mubarakan wa da yi baldatan maita sai kuma mu rayar da wani gari matacce ma'ana ka duba yadda rani yake busar da gari ya ke ƙasar da ƙasa ta yi tsauri rijiyoyi su kafe hatta lambatu gota kaga ita ma ta bushe babu kwatan ba to ne baldatan mai takin ana yi ruwan sama yanzu kamar sai ga rijiyoyi gaba daya sun tumbatsa rafi da kogi da teku ko ina ya cika hakan titi to ne wa ayyana yi baldatan maita duk wannan daga cikin ma'an mubarakan ɗin ne Allah ke ta lissafin abubuwan da ake samu daga gari sai Allah ya ce kazalikal khuruj ai kazalikal khuruj min al maqabir haka za a fito daga kabari yadda ka ga ana ruwa din nan tsiro ya fito haka za a yadda kaga tsiro din nan yana fitowa ya rayu ta nan ya mutu haka mutane za su rayu su mutu wasu wasu kuma ya gurgursu Allah ya ci gaba da cewa mala ya ci gaba da cewa wa haka zal baliga fi misli hadhihi al ayat al khatima min suratul qiyamah haka nan kuma ka kalli irin hujjoji wanda suke sun kai matuƙa wajen bayani a cikin irin waɗannan ayoyi da suka zo a ƙarshen su kiyama faɗin Allah a yi sabul insanu an yi turaka suda wani mutum yana nufin a bashi kawai haka sudan yana zaman kashe ahu zaman banza babu wani tsari alam yakun fatan min maniyin yumna ashe asalinsa bai kasance ɗugo ne na maniyi yumna wanda ake fitar da shi ba kuma kana alaƙatan sannan ya koma zuwa wato tsoka fa sai Allah ya halicce shi fa sawwa kuma ya daidaita halittarsa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha Allah ya sanya shi ya zama wato fie. a namiji da mace alaita zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta yanzu mai irin wannan aikin ne dan adam yake tunanin wai ba zai iya ta da mamaci ba kaga wannan hujja ta kai matuƙa wanda aka nuna mutum hujja akan karankin kansa a wannan kenan to daga cikin wato a ma'ani sur makka shine wannan taqrirul aqida sai na biyu alhamlatu ala shirki wal wataniya kai farmaki ga shirka da maguzanci wal ilhad wal dahariya da rugurguza cewa ba Allah da 'yan komai duniya ne kawai wa iqamatul hujaji da tsaye da hujjoji wal barahin da dalilai addamiga masu rugurguza barna ala butlani a ƙa'idin za'ifa wanda ke rugurguza munanan aƙidinsu na ƙarya musta'inan bidarbil amsal Allah yana haka ta hanyar buga misalai wa anwa'il bayanat da nau'o'in zance na dalla-dalla hatta kashafa lahum sau'ata a ƙa'idi sai zama Allah ya tona asirin munanan aƙidinsu wa fadahaha Allah ya kunyata su hatta da ala asnamahum duna gubab har Allah ya sanya ma wato gumakansu ba su kai darajar kuda ba ta'ammal hadhihi al-ayati min suratul hajj aidan karanta waɗannan ayoyi fadin Allah ya ayyuhan nas turiba masalun ula lah lil ah, ta da'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau yasma'u lah wa in dubabu yuslibuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub ma qadara Allah haqqa qadrihi inna Allah na 'aziz Allah ya yake ayyuhan nas ya ku mutane duriba masalul ana buga muku misali fastami'u lahu ku tsaya ku ji wannan misalin nan ladina tad'una min dunillahi kun ga wanda kuke kira nan wanda ba Allah ba lan yakhluqu zubaban wallahi ba za su iya halitta kuda ba wala wuta ulahu inda za su taru baki daya guma kan nan da ake kira su taru gabaki dayan su ba za su iya halitta kuda ba kuda wannan abun banza ba su iya halitta shi ba wa in yaslubuhum babu shay'an da kuda zai kwace wani abu daga hannunsu la yastanqizuhu minhu ba za su iya ceton wannan abun da kuda ya kwace ya daga cikin ijazul ilmi na alqur'ani idan kuda ya sauka akan abinci ko kan wani abin sha ai kaga kai a zahiri ba za ka ga abincinka ya kare amma kuma ya tafi da wani abu da za a kama ƙudin na ƙara auna shi ko a sa mushi eh, tabaran eh, hangen nesa ɗin da mai yake ce a adasa eh, microscope za a ga ya ƙaru za a ga abu kuma za a ji nauyin shi ya ƙaru ta kaga shi ne ya ɗauke maka wani abu kuma babu yadda ka iya ko Allah ya taba za ka iya Allah ya ce la ya tanki zuhu minu da ufa talibu wal matulu wanda yake nema a gunki ya yi rauni ya raunata wanda ake nema abin shi ma mai rauni dukan sun suna cikin rauni raunin imani da raunin karfi da raunin hujja ma Allah haka kadai san ba ta baiwa Allah irin girman da ya cancanta inna Allah qawiyyun aziz salli Allah mai karfi ne a mabuwayi wannan shine fasara shi a fasara ta gaskiya ma haka kadai ba su baiwa Allah irin girman da ya cancanta ba ba fasara wasa da suke cewa wai kaddara ma laha sai a ce ma kadarun laha haƙƙan kadari to ba haka bane <laughs> kuma gani wa ma kadaru ba su girmama Allah ba haƙa kadari irin girman da Allah ya cancanta a bashi wa ta'ammal qawluhu fi suratul ankabut haka nan kalli fadan Allah cikin ankabut da yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a كما مثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت an الأنكبوت laukanu ya alamu Allah ya ce masal da min junin lahi auliya lalle misalin waɗanda suke rike wasu wato ababen jibinta min junin lahi wanda ba Allah ba ka masalin an kabuti kaman giza-giza ne da aka sani al'an kabut zama kamar da mafi malamai suke fara daman sunan mu'annas ne an kabut amma wani lokaci akan zakkara shi ya zama an ambaci an kabut to shi sunan lafazin mu'annasi wasu kuma suka ce ah, mu'annas ɗinsa shine an ka ba ko kuma ana iya ana yin a badal ya koma nunun ta koma bayan kafu a ce akna ba ko an ka ba'u da ana faɗi a larabci kala uku ko dai an ka ba'tu ko akna ba'tu ko an ka ba to da abin da malamai suke magana a nan me yasa Allah subhanahu ya ce ittakhadhat baitan ba a ce kamar an ka buti ittakhadha baitan ba to wannan ishara zuwa ga kasancewar lafazin mu'annas sai da kuma a kimiyyance ma an gano wani abu cewa ma ya wuce haka ba wai lafazin bane mu'annas shi an ka buti a gidan shi irin abin da ake cewa ne gidan mace kamar da aka ko da al'adar ba a su mutum ya aure yar mace ko ma'ana mara tarbiyya wanda ba ba ta da namiji uba ko ya mutu ko kuma bai isa yi magana ba wata ce ke tarbiyya da suka ce ai yar mace ce to an ka mutu irin wannan mutumin da shi a gidan shi wato bawa ne mara tacewa a gidansa shi sa aka aka amfani da lafazin ittakhazat baitan matar shi ke gina gidan shi kawai rami ne sannan daga cikin raunin gidan da Allah ya bata ya ce wa inna auhanal buyut mafi raunin abin da za a kira da suna gida labaitul ankabud wallahi shine gidan gidan gizo-gizo saboda gida ne amma bai sirta kowa bai hana iska ko rana bai ɓoye tsaraiki babu kuma babu wurin aje kayayyakinka duk mutum yana da gida yana da inda zai aje kayan shi yana da kuma kariya daga rana da iska da ruwa yana da kuma rufin asiri ba wanda yake ganin shi yana wani abu to gidan an kabu duka bai da wannan sufufin bai da wannan sufufin sannan kuma da zaran an gama gidan da zaran an gama gidan sai kuma su fara mutuwa mutanen gidan sai su taru in aka gama gida dama abu na gaba ba shine a haifi ƴaƴa ba to da zaran haifi ƴaƴan sai su taru su kashe haka suke da haka wannan a rashin nagartar gidan ba wai na abin da kake gani ba kadai har a ma'anance gida ne mai rauni kwarai wato gida ne na rashin tarbiya gida ne na rashin girmama manya gida ne na rashin arziki wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut law ya alamu. Allah yace lalle gidan shi shine mafi rauni da sassan malam yace walamma kana taqlidu manba'an khatiran min manabi'id dalal at-taqlid wato bin mutane eh, bin na gaba ba bisa dalili ba bin wani babu dalili kawai a bisa san rai yana daga cikin mabubbugan ɓata da ɓarna, to saboda haka wahtajjal mushrikuna bima wajadu a abahu kuma kafirai suka yi hujja da abin da suka ga iyayensu a kai. qur'anu bitawsi'i afaqil aqli wal fikri wa amara tafakkuri wa hadda 'ala an-nazari wat ta'aqqul haka alqur'ani ya faɗaɗa wajen magana akan muhimmancin hankali da tunani da yin tunani da hangen nesa da amfani da nazari wasaffaha a halama a bai kuma Allah ya ƙur'ani ya wofantar da irin nasu tunanin da tunanin iyayensu hatta ja'ala ala al da lil aba'i aran wa shinaran fa Allah ya sanya wato bin iyaye ba bisa hujja ba ya zama abun Allah wadare kuma abu ne na na disgrace shine shinaran abu ne na wulakanta ya tabiru bihil hilmu dan don mai lura ya lura fadlan an taqlidil a'da'i fima yabtakirunahu fil fikri min al min al azya yace ballantana kuma ka ba abokan gaba ka kwaikwayi abokan gabaka. da abinda ce na sutura ko tunani da makamantarsu, kamar yadda mu muke yanzu misali ka bi iyayenka ma akan rashin hujja wannan na ƙasa ce lalacewa ne Kaina kuma ga musulmai da suke bin kafirai suke koyi da kafirai a tunani a fitara, a sunaye a ɗabi'u da duk abin da kafirai suke ce wannan ya kai matuƙa wajen zama abin Allah wajen da kaskanci qala ta'ala Allah ya ce wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajanna alayhi aba'ana aw law kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir kin aka ce da su ku bi abin da Allah ya sauka mu za mu ba abinda da muka tara iyayenmu suna a kai ne Allah ya ce ashe ba shi ɗan nake kiransu zuwa ga azaba ta sa'ira ba wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce bal ƙalu inna wajadna aba'ana ala umma suka ce mu mun samu iyayenmu ne ala ummatin ai ala millatin shine shine a a umma ana kamar inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ai millatukum umma na zuwa da ma'anan jama'a shine asalin ma ma'anarsa inna ibrahima kana ummatan ai kana jama'atan umma na zuwa da ma'anan burhatan min ad-dahr gashi nan wadda kara ba'da ummatin da dai wasu ma'ani ire-iren waɗannan ah, inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim mutadun mu muna bin tabarki, mu muna bin iyaye da kakanni ne ba ma saba musu ayan mutane suna fara ko wa kazalika ma anzalna min qablika fi qaryatin min nadhir Allah ya ce haka abin yake gabaninka babu wani gari da muka aiko masa da mai gargadi illa qala mutrafuha sai ya zama al-mutrafun ahlu taraf sune ar-ru'asa shugabanni da masu fada aji da manyan gari sune al-mutrafun masu jin daɗin garin sai sun ce inna wajadna ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadu muqtadun lalle mu samu iyayen mu akan wani tsari ala ummatin ay ala millatin kuma su muke kwaikwayo kaga ai ko su ma mutanen makka mutarafu da suka ce haka manyan ne ta abu jahali ta abu lahabi da makamantansu qala Allah ya ce awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum ashe ma'ana wannan hikaya ce a bakin annabawan da aka aiko min da din sai ce a ah, ba ku ga cewa mun zo muku da abin da yafi na iyayenku kyau ba kuma a sauran rayuwar duniya mutane ba sun yarda da wannan yi gidaje ba irin na iyayensu ba irin wanda zamani ya kawo su yi zayu a kan tunanin da ba irin na iyayensu ba wanda zamani ya kawo har ma sun ga ta ai zamani ya canza su an musu aure suna shekara sha takwas inda su yayan su sun shekara talatin an yi magana su a ai ba irin zamani ɗin da iyayenmu ba a shekara gaba kuma suke a na iyayen nasu suna zaɓen abin da ya musu ne ya dace da son zuciyarsu inna wajen na'aba aba ana al'umma sai Allah ya ce kalu sai ka sun inna bima ursiltum bihi kafir to gaskiya su kafare ne ba su imani ba fanta qamna minhum Allah ya ce sai muka dandana musu kuda fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin ka duba kaga yadda karshen makaryata ya kasance abu na uku al-istidlalu bi dalailil anfusi wal aqwani ala azamatillahi ta'ala wa sultani kafa hujja da ababan da suka shafi rayuka da halittu al'amfus mutane wal akwan da halittu don tabbatar da sultanin Allah da girmansa wa wujubu da'atihi wal inqiyad lahu da nuna wajibin biyayya ga Allah da jayuwa zuwa ga Allah Wata tauhiduhu fi uluhiyyati wa rububiyyati wal iman bil qiyamati wal ba'd ba'd al maut hatta kanat fi tilka ayati dalail al ijaz dalail ijaz al ilm zaka ga ayoyi irin waɗannan suna da ijaz wato suna da inimitability suna gajiyar da masu kwaikwayo ta fuskar kimiyya lima shtamalat alaihi min haqa'iqil kauni wal insani wal hayat saboda abin da ke cikin suna na ilmomi da suke da alaka da halittun duniya da halittar dan adam da wannan rayuwa wa nawami su khalqihi ta'ala da kuma ka'idojin da Allah ya halittu halittunsa wa sunan tasrifihi li umuril akwal da tsarin da Allah yake gudanar da duniya undur hadhihi al-ayati min surati luqman wa ma fiha min sabaqin ilmi yace ka kalli waɗannan ayoyi da ke surati luqman da kuma yadda waɗannan ayoyi suka gabaci kimiyyar zamani zuwa ga bayani na kimiyya da Allah yake cewa alam yarau alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fi samawati wa fil ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ashe ba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare muku abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa kuma Allah ya lullube ku da ni'imarsa ta zahiri da wanda ba ku sani ba akwai ne wanda Allah ya mutane da dama mutane ba su matsan kayo su ba wa minan nas amma a cikin mutane man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala huda akwai wanda yake jayayya game da al'amarin Allah bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin munir babu shari'a babu ilimi babu littafi mai hakki wato zaka ji an faɗa abu da ya shafi musulunci wani ya jayayya ba akan shari'a yake ba Ba yi da hujja bai san alkur'ani ba kuma yana da magana da masu masu sani game da alkur'ani suke fara idan an kala azuwa inda yake tawala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wato bayan bayan fadan Allah wai da yake lahu mutabiu ma ma anzala Allah qalu bal tabiu ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'u kana shaytanu yadu ila azab as-sa'ir wa man yuslimu wajhahu lillahi wa musilin fagaristan saka bil watul suka zuwa karshen ayoyi har zuwa faɗin Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambaye su wa ya halitta sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne qul alhamdulillah ka ce na gode wa Allah bal aksar aktharuhum la ya'lamuna da yawan su ba su abin da suke yi lillahi ma fi samawati wa fil ard inna Allah huwal ganiyul hamid abin da ke tambayi da ƙasa duka na Allah ne Allah mawadaci ne kuma abin yabo ne mai wato hamid al-mahmud ne shi wanda ake yaba masa bisa cancanta walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma natidat kalimatullah inna allaha azizun hakim ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir Allah yace da a ce duk abin da ke cikin duniya na bishiya za a feke shi a mai da shi alƙalami sannan abin kogi shi kuma a mai da shi tawada ya mudu yana ba da tawada min saba'atu, abu fari. bayan kogin da ka sani ya zama kuma ga wasu koguna ko tekuna guda bakwai ma na fi da kalimatullah zantutukan Allah ba za su kare ba inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittar ku da tashin ku ranar alkiyama wurin Allah kamar halitta ne tashin mutum daya ko rai daya inna Allah sami'un basir Allah yana ji kuma yana gani wannan ayata ta dauke da bayanai sosai game da ilimin sararin samaniya da ilimin karkashin kasa da halittu da ruwa da bishiyoyi da makamantansu yace wa ta'ammal hadhihi al-ayati min suratul an'am fadan Allah da yace inna Allaha faliqul habbi wan nawa alfalak shine alkhalqu shak. Allah ya halicce shi kuma ya fito da shi duniya a gan shi shine faliqul habbi wan nawa Allah shi ke halittan dan tsiro alhab dan abin nan wato abin da ke cikin kwasfa shine alhab kaman eh, dawa da gero da riɗi da makamantarsu wannawa da kuma wanda yake cikin kwanso kaman gyada kaman gujiya da makamantarsu yukhrijul hayya min al-mayyit yana fidda matacce raye daga matacce wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma shine fitar da matacce ne daga raye zalikumullahu wannan shine Allah fa anna yu'fakun me yasa kuke kirkirar ƙarya kuna fada faliqul isbahi Allah kike halitta hasken asubahi waje alal layla sakanan kuma ya sanya dare ya zama lokacin natsuwa washamsa wal qamara husbana ya sanya rana da wata su ne abin lissafi ta taqdirul azizul alim wannan shine tsare-tsaren Allah mabuwayi mai ilimi wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shine kuma ya halarci taurari ita ta dubi ha fi zulmatil barri wal bahri dan ku gane hanya ku gane inda za ku je ku gane lissafi a cikin duhun eh, duhun kogi da da ƙasa Allah ya ce karfa sanan ayati da komai ya alamu hakika mun yi bayanai dalla dalla da mutane su sani wa an ansha'akum min nafsin wahida kuma Allah nan ne wanda ya da ku daga rai daya daga Adamu fa mustaqarrun wa musta'uda. akwai mustaqarrun akwai matabbata wa musta'uda da kuma ma'ajiya malamai suka ce a ah, mustaqarrun ana nufin wato a ah, wurin da ake ajiye maniyyar shine mahaifa kenan wa mustauda inda ake aje gawa kabari ma'ajiyar gawa bayan mutum ya rayu ya mutu farkonsa za a ajiye shi a cikin mahaifa ƙarshen shi kuma ajiye shi a cikin kabari shine fa mustaqarrun wa mustauda ana karanta fa mustaqirrun fa mustaqirrun da shi maniyin wanda ya tabbata don ba ko ne yake tabbata ya dadin ba sun ga dama mustaqirrun wanda yake tabbata wanda Allah ya nufin yin ɗa'in daga gare shi ko mun gane fa mustaqarrun ita ma'adiyar inda ake ajiye ruwan maniyin da za a yi tsada shi kan fasalal ayati da qaumin yafqahun Allah ya ce mun yi bayani fa dalla dalla da mutane su su fahimtu bambancin ya alamun da yafqahun wato wasu abubuwa ne guda biyu masu masu kamar ka ce uh, two sides of the same coin kuma da Allah ya fara cikin a cikin sotil munafiqun ko kaga ya jira yi uh, uh, la kahuna la ya'lamuna da la kahuna a jere to saboda biyun a hada suke al-ilmu shine sanin abubuwan yadda suke a bisa su. al-fiqhu iya yin hukunci akan wasu masu kama da su abinda ka sani yadda yake don ka ga wani irin shi ko mai kama da shi ka iya gane wannan irin wancan ne mana idan ka san irin mutanen gari kaza in ka ga ka san wani mutumin gari kaza ne in ka ga wani irin shi ka gane irin shi ko in ka san abinci kaza ga irin nan shi in ka ga wani ba sai wanda ka cin ba in ka ga irin shi ka gane in ka san abu kaza ga irin nagartarsa in ka ga irin nagartarsa ko rashin nagartarsa ka gane za ka ga Allah ya faɗi al'ilmu a nan liƙaumin ya alamu liƙaumin ya ƙahuna su san abubuwa yadda suke wanda aka musu bayani wanda musu bayani kuma sun gansu su auna da wancan sanin da suka yi su fahimce su huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in muka fitar da tsiron komai fa akhrajna minhu khadiran muka fitar da yabanya nukhriju minhu habban mutarakiban muka fitar da kuma tsiro wanda yake wani akan wani minan nakhli na daga dabinai min tsar'iha daga hudarsa kinwanun daniya nonon dabino wanda yake kusa da kai da zaka iya cira wajen natin da kuma gonaki min a a'anabin na inabi wa zai da zaitun wa rumman mutashabihan mushtabihan wa ghayra mutashabihin akwai mai kama da juna akwai wanda kuma ba sa kama da juna za ga wasu gonakin daban-daban amma sun yi kama da juna wasu kuma da zaran ƙasa ya bambanta ko gona sai ga na gari kaza daban da na gari kaza Allah ya ce unduru ila samari idza asmara ya ka kalli dan icen dan wato abin nan fruit din ya fito wayan'ihi da kuma nunarsa ana kanta kuma wayan'ihi da wanda yake nunanne kaga wayan'ihi halin nuna kenan ya ake yake nuna wa ya ni'i kuma ka kalli nunan nunan wanda wanda ya nuna kamar da hadda yake cewa ni la ara rubusan kad aina to shine yanki eh kulumin samari idza asmara kulumin samari ne ko kulu ne unduru ne yes unduru ila samari wancan ɗaya ita ce kulumin samari ila asmara wa atu haƙahu yau masu wannan unzuru ila samari idan asmara wa yan'i ah, inna fi zalikum la ayatin li qaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai ayoyi wanda za su sa wato mutane masu san su imani sai su yi imani wannan ya zago ba tafsiri bane da ma zago gaba ma ta tafiya kawai muna so mu gane siffofin ayoyin ne zaka ji sun tsuma ka saboda ayoyin makai akwai firgici akwai nuna wa mutane cewa su ba su kai yadda suke tsamanin su kai ba Allah shi ne ya kai shi ya ita. Allah yana musu tankiya da tsawa saboda a lokacin akwai masu ja da Allah kaga a Madina kuwa kowa ya yi da Allah to zaka ga bayani akan kunce kunce kuma kaga wannan duka babu hukunci babu magana akan sallah ko azumi ko kisan kai ko bashi ko saki ko gado kaga duka babu ma'ana yanzu a yi da Allah tukuna an je madina sai Allah ya ce tuga abinda za a yi a bakka za a yi kaza a yi kaza na mutum kuma usul a laman haji al-hadith na malam zakariya ibn gulam al-bakistani daga shafi na da takwas inda yake cewa wa qad qasama shaykhul islam ibn a ijma' ahli al ce ce a aqsam nan ne ko yana magana akan ka'ida ta ijima'u a halin madina ah, da matsayin shi a wajen hujja ko rashin matsayinsa yace ibn taymiya Allah gafarta masa ya raba ijma'in mutanen Madina zuwa gida hudu kama fi majmu'il fatawa a cikin juz'i na 20 shafi na 303 wa taqiqu fi mas'alati ijma'i ahli al-madinati anna minhu ma huwa muttafaqun alayhi ma huwa muttafaqun alayhi al-muslimun akwai ijma'un mutanen Madina wanda ba su kadai ba sauran musulmi ma sun hadu da su akai ومنه ما هو قول قول جمهور ائمه المسلمين akwai wanda yake kuma maganar mafi yawan malaman musulunci ne wa a cikin shi kuma akwai ma la yaqulu bihi illa ba'd abinda babu mai fadin haka sai wasu cikin wato malamai wazalika anna ijma'a al madinati ala arba'i maratiba jibun timi yayi martaba hudu na daya ma yajri madran naqli an nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake gudana magudanar abin da aka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mutanen Madina suke akai sai zama abin cika a tarar haka suka karko shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mithlu naqlihim li miqdari sa'i kamar da suka cirato abin da ake ce masa'i gurgurdan sa wal da mudu wa katarki sadaqatul khudrawat wal ahbab da kuma barin yin zakka a cikin kayan kayan gwari sune al khudrawat wal ahbab da kuma wakati shine al-ahbab abinda wani ya dakatar da shi daga ci gaba da zama dukiyarsa ya dakatar da shi daga yiwuwar agada shine an yi habas ɗinsa ke to kaga ai babu gado a kansa to haka kuma ah, sorry babu zakka a kansa ko to haka kuma al wato kayan lambu wanda ke cewa kayan gwari to a ina aka samo waɗannan maganganu ai naka samu shi ne daga annabi suka samu fa za huwa fa za ma huwa hujjatun bi tafaqil ulama to wannan hujja ne abinda mutanen madina suke akan shi wanda aka bincika aka ga yana da asali zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hujja ne shi nau'i na biyu na na qaul al-madina al qadimi bil madinati abinda mutanen madina sun dade suna yin sa qabla maqtali usman ibn affan ana yin shi tun ba a kashe na usman ba shi ake yi mai dadewa fa za tun fi mazhabi Malikin, duk abin da mutanen madina suke yi kafin kashe na usman saboda kafin a kashe shi sabai da yawa suna madina kuma ana zaune lafiya ana addini bayan kashe shi madina ta rikirkice a waɗannan shekaru sabai da dama sun ƙaurace sun barta to abin da ya biyo baya ana yi ba dole ne ya zama abin da su suke yi ba ne. ko mun gane ba ne ya zama ɗaya da abin da suke na al'adu da harkokinsu na addini ba ya ce wa huwal mansusu an shafi haka ma ka samu daga shafi kala ya ce yunus ibn abdul a'la yunus ibn abdul a'la ibn maisara al-misri wannan ɗalibin yawon shafi wanda yana daga hadisi a cikin muslim da da nasai da ibn majah ta shekara ta 264 ya ruwaito daga shafi'i cewa idza ra'aita qudama ahlil madinati ala shay'in fala tatawaqqaf fi qalbika ra'iban annahu alhaq idan kaga tsofaffin mutanen madina na dacan suna aikata wani abu to karkai wani kokonto akan cewa gaskiya ne wa hadha zahiru madhhabi ahmada anna ma sannahu alkhulafa'ur rashiduna fa huwa hujjatun yajibu ittiba'uha haka na Ahmad dan Hanbali ma yace duk abinda halifofin nan guda hudu suka sunanta to hujja ne za a bi su wama yu'lamu li ahli madinati amalun qadimun ala ahli al-khulafa rashidina mukhalifun li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a samu wani abu da mutanen madina suke yin shi tun da tun sahabbai suna raye kuma a samu ya saba wa sunna ba ba a samu ba duk abin da suke ya dace da sunna a lokacin wal martaba saniya mataki na uku idan idza ta'arada fil mas'alati dalilani ya ka samu ta mas'ala tana da dalilai guda biyu masu karo da juna ka hadisai ni kamar hadisai guda biyu wa kiyasai ni ko kiyasi guda biyu juhila ayyuhuma arja aka kasa gane wanne ne yarin zai ɗaya wa aduhuma ya amalu bihi alul madinati fa fihi nizau ma sai aka samu ɗaya daga cikin wannan ra'ayoyin ya samu goyon baya cewa aikin mutanen madina ne donan akwai rigima tsakanin malamai akwai ja'in ja fa madhhabu malikin wa shafi annahu yurajjahu bi amali ahli madina imam malik tabi suka ce za a amfani da wannan damar cewa mutanen madina suna aiki da shi sai a goyi bayansa kuma zabu abi hanifa ta annahu la yurajjahu bi amali ahli madina abu hanifa yace a ba za a aiki da shi ba wali ahmad wali asabi ahmad wa zahani imam ahmad shi kuma da ɗalibansa suna da fuska guda biyu a aduhuma annahu la yurajja wa thani annahu yurajjahu bi cewa ko za a karkata zuwa gare shi ko kuma a ɗayan maganin ba za a karkata ba kila hadha huwa al an ahmada wa min kalamihi qala wannan shi aka samu daga ahmad dan hambali kuma aka ce ma ya ce idza ra'a ahlul madinati wa amilu bihi fa huwa idan mutanen madina suka ga wani hadisi kuma suna aiki da shi to wannan shine abin nufi ɗayan sai a aji shi fa mazahibu a jumhurul a'immati wannan shine mazhabin mafiyan malamai tuwafiqu mazhaba fitar jihi tarjih aka ware al-madina kaga sun dace mazhabin maliku wajen karkata zuwa ga maganar mutanen madina in wani hadisi ya goyi bayanta sai aka kata zuwa gare ta wa amma martaba rabi'a mataki na hudu din nan kuma fahiya al-amal al-muta'akhir bil madina wani abu da ake a garin madina amma daga baya ake yin shi bayan wuce waɗancan zamuna na farko hal huwa فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا شو أنه حجة تقوبة حجة بشي فالذي عليه أئمة المسلمين أنه ليس hujjatin شرعية malam musulunci suna tafi akan cewa wannan ba hujja bane hadha madhhabu shafi'i wa ahmad wa abi hanifa wa ghayrihim dukkanin su wa huwa qaulul muhaddiqina min ashabi maliki haka nan mafiyo malamin malamai masu tantance magana a mazan malikiya su magana suke walam ara fi kalami maliki ma yujibu ja'ala ma yujibu ja'ala hadha hujjatan yace a maganar malik ma ban ga abin da ke nuni zuwa ga cewa za a dauki irin wannan a matsayin hujja ba wa huwa fil muwaffa yana nan kuma a cikin muwadda abin da yake yi inna ma yadhkuru al asla al mujma'a alayhi hu yakan ambaci asali ne wanda suka hada kai ba wani abu da aka fara daga baya ba wa huwa yahki mazhabahu yakan kawo mazhabinsu wa taratan yaqulu sai ya ce allazi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina wannan shine abinda malamai basu gushe ba suna yi a garin mu yasiru ila al-ijma'il qadim sai gudanu zuwa ga abinda aka hada kan shi tun farko wa taratan la yasu wani lokaci kuma baya ambato walau kana maliku ga takidu annal amal al-muta'akhir hujjatun yajibu على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم أن يلزم الناس al الإمكان kama yajibu alaihi an yuzima hu tiba alhadisi wa sunnat da haka maliku yake kallo cewa duk abin da ake a madina ya yi jinkiri wajibi ne abu koda ya kaba wa sunna ya dinga bayanin da zai nuna mutane cewa dole abi kamar da yake bayani akan abu hadisi abu sunna inta magana ibn taymiya ta kare sai ya ce alqaidal ashira qaul jumhurul ulama fi matsalatin min almasail la tu'tabaru la yu'tabaru hujja mai malamai suke nufi da idan suka ce a wata matsala cewa ba a ɗaukan kaza a matsayin hujja alhujjatu innama huwa fil kitabi was sunnati wal ijma ita hujja abinda ake nufi da ita shine alqur'ani da sunna da ijma'i alqur'ani da sunnan nan kowa fassara ka fassara malaman farko jama'a wa qaulul jumhuri laysa bi ijma'i maganar mafi yawan malamai ya zama jumhurul ulama ɗaukacin malamai sun faɗi magana to baya zama hujja kamar yadda ƙwar'ani da sunna yake zama hujja kamar yadda ijma yake zama hujja mu kiyaye wannan zama ƙa'ida ce muhimmiya za ta fi da kai akan rudani da yawa kasancewar wasu malamai da yawa sun goyi bayan wata matsala to wannan bai nufin ƙeƙe da ƙeƙe wannan abin da ne bai nufin haka kasancewar ga kuma wasu malamai kaɗan sun goyi bayan wani abu kaɗan Zai nufin cewa ba daidai bane da aka su malaman da ke kawo bayanin sukan faɗi yanayi ne kai sun ce jumhurin malamai na kan kaza su wani kuma na kan kaza ba suna nufin wai na jumhur din nan shine kadai daidai ba a suna faɗa maka yadda abun ya faru ne malam ya ce kana alqa'ilu bil qawli al-akhari afradun min al-ulama ko da fa masu ɗayan maganan wasu ɗaiɗaikun mutane ne wa inna ma yu'khadhu bil qawli alladhi ma'ahu al hujja abinda za a rika shine maganar da ke da dalili wato ayyiduhu al qawaid al shar'iyya za a dauki maganar da ka'idojin shari'a ke goyen baya ne wala ibrata bil kasarati fi muqabil al hujja ba a kallon yawa yayi karo da hujja ba a kallon sa a ce to kai yanzu za a ce din mutane su ce kaza kai kadai ka ce kaza a ga sun bi kai sarkin yawa ya fi sarkin karfi ko to wannan ba a karatu ba a karatu sarkin hujja ya fi sarkin yawa wasalafu salihu ma kanu yuqaddimuna qawlan aksari ala al su magabata ba sa kallon maganar mafi yawa su gabatar ita akan maganar mafi karan wa inna ma kanu ya'khuduna bil qawli alladhi ma'ahu al-hujja suka dauki wanda yake da hujja ne to in ya zama na jumhur din yana da hujja to sai wannan yawan ya ƙara wa hujja armashi sai a ce wancan shafi ne amma ba shine asalin hujja ba shi yawan an abi hurairata annahu qala abu hurairah yana cewa inna ikhwanana min almuhajirina kana yashghaluhum as-safaq bil aswaq ibn umar yazo yana cewa aksara alaina abu hurairah abu hurairah da tashi din yawa aka ji ga masana abla abu hurairah da yake cewa to ai abin da ya faru su ƴan uwanmu muhajirai irin sa Abdullahi dan Umar din da sauransu abin da yafi damun su as-safqu fil abil aswaq as-safq shine transaction saye da sayarwa kulla cinikayya shi yafi fi damun su shi suke tafiya ga yana hadisin umar has saboda umar ma yana son karatun ne ya ce wa makwabcinsa to ka je yau ni in je gobe amma wani kuka so shi zai kama yi kamar da kaga da yayin mutane su mutum da iya shekara arba'in kullum yana zuwa kasuwa babu hutawa sai ran da babu shi ta su ko ya tafi dubai ko in an kafa doka an sai ka a fita amma in dai rana ta fito ta faɗi to sai ya je kasuwa amma an ka kirga ya je majalisin ilimi watakila bai kai sojojin ɗaya ba kuma zai zo ana magana ilimi ya sa baki haka ofis ko shekara nawa ake ana zuwa ofis talatin da biyar shine mafi karanci kafa a makar taya gona fa to wannan kuma sai ran da ka mutu mashi duk mutane za su ta yin wannan amma makaranta ba ba za su ji ba sai ran da wani ya fito ya magana ta ilimi yaushe ya koya kai da ka samu kudin kawai yaushe ka samu shi abin da ya ba gaskiya kenan abu rana ya ce suna tafiya kasuwa wa inna ikhwanna min ansari kana yashghaluhum al-amalu fi amwali su kuma mutanen Madina yan uwan mun Abu rera? su kuma abin da ya dame su aiki a gonakin su manoma ne na dabino da inabi wa ina Abu hurera kana yalzamu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shiga shi ko abu huraira kullum yana makale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai cikin shi ya dauka wa yahduru ma la yahduruna yana zuwa inda ba su je ba wa yahfazu ma la yahfazuna yana haddace abin da wata da ce ba da aka kuma aka ce Abdullahi dan Umar ga abin da yace aka ce kana inkarin mushi wani abu ne yace a ba na mai inkarin komai ina cewa ne da shi yana da jur'a wanda ta fita mu mu wani abin mun sani ba za mu faɗa ba ji Abdullahi dan Umar to yanzu wannan dalili ne akan kaga yanzu hadisi ne da yawa aka samu abu da shi kadai kadai ta da saninsu kuma hawa sabai ma sun taba kokwantan anya ma daga suke ko yayi kuskure wannan bai sa ai wurgi da maganar sa a karbi tasu dan suna da yawa kuma gane wajen hujjan haka wanda ba su sani ba komun yawan su ba hujja bane akan wanda ya sani kuma wani yana nuna ibuwa ga cewa tun zamanin annabi yana da sallallahu alaihi wasallama yana raye to mutane sun kafi gida-gida ne akwai mutane ɗaliban ilimi cikin sahabbai akwai mutane 'yan kasuwa akwai mutane manoma yadda kaga mutane ina hayansu kuma daga ƙarshe kowa kamar yadda balarabe ke cewa kullu ina'in billazi fihi yanfau kowace ƙwarya abinda aka zuba a cikin ta irin ƙanshin da za a cikin daga wanda aka zuba ilimi ilimi za a tarar wanda aka zuba kasuwanci kasuwanci za a tarar wanda aka zuba a noma ko kiwo ko boko abin da za gani a cikin wannan wannan sunna ke ta rayuwa jama'a ina faɗa wannan dan mu dan mu zama a cikin wa'ayi a abin da muke kuma kamar da muka faɗa rana karatun mu na Jami'u Gani Ibn Fadli wannan ya nuni zuwa ga sabanin abin da mutane suke tunayi cewa neman ilimi mai zurfi wajibi ne akan kowa ba haka ba fadu kifaya domin da wajibi ne akan kowa da annabi ba ta bai su tafi gona suka kyale shi na darasi da ba zai basu ya masu suka tafi su ya shiga wa darasi da wanda suka samu da haka mu daina wannan tunanin cewa kowa sai ya zama malami to in ya zama na kowa a karatun addini ba dole ba ne sai na kuma gabo ku ko kun gane hujja jama'a ba zai yi ba kenan don ya saba ma waki zai yi wa a ce kowa dan boko ne kamar yadda Allah ya fada wa kalmul yamturu kafa to addini wa fa nan zai zama zai yiwa kowa ya tafi jihadi zai yiwa kowa ya tafi gona ko kowa ya tafi a kasuwa inna sa'yakum la shatta abinda ya kamata kai ka duba ka ga menene abinda yafi dacewa da dabi'arka da zakka da abinda kake ganin kana da baiwa da zaka amfani kanka da al'ummarka a ciki za kuma yara ma a makaranta ya kamata musu haka yara ma a gida haka kai guidance and counseling da masa ku fahimci wannan a dina uzura mai yara ce duka ce sun yi lauya ko duka ce sun yi likita ko duka ce sun yi akawunta. duk wannan zai daga cikin hikima jama'a dole ne a faffasu ko ina kamar yadda malamin da rawa yake fara Allah saka mai alkhairi na yana cewa yace musulunci kamar federal government babu irin mutumin da bata bukata a aiki ko me kake da shi na ilimi ko fasaha a gwamnati akwai inda ya kamata a saka ko da a ce su ne kai ko mai shara ko mai aikin gadi ko mai kashe eh, abin nan eh, eh, macizai idan sun shigo gidajen mutane a kadarar zama akwai wurin aikin ka babu wanda bai rasa aiki sai dai in ba a gara ma baka ba <laughs> mun gane to haka musulunci yake babu wanda musulunci bai bukata irin abin da ka sani ko abin da ka iya ko harkar da kake a cikin wani harkar da kake yi ta kiwo ko noma ko kasuwanci ko aikin gwamnati za ka mutunci amfanin ka gada to da haka sahabbai sun kasu gida-gida akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai ma'aikatan gwamnati akwai 'yan siyasa akwai kuma malamai haka suke suwa su ne suka zauna lafiya kowa ya zauna iya aikinsa idan ana maganar ilimi wanda ya san shi ɗan kasuwa ne ba zai shiga ba abu salama ta ɗan abdurrahman kaga baban shi abdurrahman ɗan au ya fi wannan sabon daraja shi yana cikin al'ashara ya fi abu ɗan umar ya fi abu ɗan abbas ya fi su don yana cikin al'ashara amma ya ce ku je ɗan shi ya je ku yi karatu a guji saboda shi ba malami ba ne bai shahara da malanta ba shi mai ɗan kasuwa ne umar ɗan kasa duk da malami ne amma ya fi shahara matsayin ɗan siyasa ma'ana mai mulki za ka bai cewa sai ya yi aikin mulki kuma ya haɗa da aikin karantarwa kowa da aikinsa idan su ce sa suka zauna lafiya saboda kowa ya tsaya ya aikin shi zai shiga na ɗayan domin ko yanzu kowa shiga na ɗayan yake in kun lura da kyau yadda ake wa malamai ku kuɗi a cikin aikin zaka zama ce kuɗi cikin aikin wasu ku kala da kyau ku gani kuma haɗarin na malamai shine san da za su kuɗa aikin da ba su sani ba mu mabiya sai mu ɗauka akan ilimi suke magana yanzu ba kowa ne ke iya gane sanda malami ke magana da jahilci ba kullum malamai suna tankiya cewa a daina shiga aikin malamai amma za ka ji kuma suna shiga aikin da malamai ba kuma ba su da ilimi a kansa ta hanyar a tambaye ka ta malam ya nuna matsayin 'yan ɗaliban shin gwamnatin musulunci ce ko ba ta musulunci ba muna buƙatar lalle a mana fashin baki a kai ce ni na rana da 'yan ɗaliban haka na ce wani ce na rana da su ne me zai ƙare na cikin addinin da nake yanzu in ban san ɗaliban ba koyar da gini har yanzu ni ban san me suke ciki ba a rana da su wannan saboda ina da abubuwan da nake bincike a kan da sun fi min muhimmanci to in ka biya masu wannan tambayar cewa to sai ka gano me ɗaliban suke a kai yaya matsayinsu ka shiga wannan siyasa ta duniya da baka san kanta ba sai ka zo kai magana da bayan shekara ashirin zaka bakana na gama a dinga ɗauko bidiyoyin ana sakawa karanta yadda za ka yi kuma bai da gama kuma daga ce ka faɗa san da ka faɗa jahilci ne sa ka faɗa ko hamasa yanzu kuma duniya ta juye ko iliminka ya karu ko shekarunka sun karu ka gane wancan zancen fa ba haka yake kamata ka yi shi ba shi ne irin wannan shi ma kutse ne da malamai suke cikin abin da laye anihi kutse cikin kimiyya da fasaha an kai ba ne kutse cikin siyasa kutse cikin tattali kutse cikin kasuwanci na zamani da baka san kansu ba ka tsaya a jan baki da fasawarka da raddi da habaici da aka san malamai da shi ko hasada Allah ya tsare mu to yace qala ibn hazm fil ihkam fa fi hadha anna al wahida qad yakunu hu min sunani ma laysa inda jama'a ibn hazm yace a cikin wannan bayanin na abdullahi na sayyidina abu huraira akwai ishara zuwa ga cewa za iya samun wato mutum daya yana da wani ilimin da tarin mutane ba su da shi wai za kana inda hu min sunnati ma laysa inda ghairihi fa huwa al ina tare da wata sunna wadda sauran ba su da shi to shi ke kan daidai kenan fi fukiyahu bi hadha duna gairi. a wannan matsalar shi ke da gaskiya amma zai nufin kuma kullun yana da gaskiya wa wa bayyana qablu wa ba'du anna al-gharda inma huwa ittiba'ul qur'an wa ma hakama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa innahu la ma'ana li qawli ahadin duna zalika yace amma dai mun faɗa cewa abinda dai ake nufi asali a ba alqur'ani abu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba wanda yake bi ba magana shi bata da wata ma'ana kasural qa'il nabiyyi aw qallu masu fadan magana nan suna da yawa ko yan kadan ne wa hadha babun yambagi an yatta an yutaba wannan kofar a ji tsoranta faqad azuma dalalu kofar bin jamhuriyya mai da addini kamar demokradiya kenan a ce algalabatu lil aksar majority carries the vote sarkin yawa sarkin karfi to wannan kofar bata ya zo da yawa ga mutane kuma har yanzu ka lura mutane suna kafa hujja da wannan kai ka fi kuma kowa iyawa ne duk mutane sun ce kaza ku za ku ce kaza ku yan kaɗan ai ba su da yawa masu faɗan wannan magana to har yanzu wannan kofa ce ta ta halaka na'udhu billahi min albaladati na'udhu billahi alazim min albaladati ma Allah ya tsare mu daga daga daga dakikanci shine albalada a cikin ta da ya limamu zuhuri, Muhammad ibn Shahab zuhuri Allah ya gafarta mishi yana da sunnoni da aka ce shi ya kiyaye su malumar musulunci sun kai guda tamanin hadisai da ya ruwaito wanda shi kadai da ba don shi ba da ba a ruwaito su ba sun kai guda tamanin kamar da da suke ba daga lazumin da ba za a karbi wannan maganganun ba sai a ce ba za a karbi nashi ba shi ma sai a yi watsi da shi za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk